profite sur la peine, la rencontre de tes lèvres me rappelle. The voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yaku Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau talata uku ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Makeri da kanin labarai. ta ibrahim birnin kharkiv da ke gabashin ukraine zai gina makaranta ta karkashin kasa da za ta zama ta farko a kasar domin kare yaran makaranta daga hare-haren bababai. a jiya litinin babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a ƙasar libya ya kira ga samar da tsarin haɗin kai da zai kai ga sake gina birnin darna da ya fuskanci mummunan ambaliya a watan da ya gabata kana sa'o'i kalilan bayan bikin cika shekaru 74 da kasar jamhuriyar china ta yi a ranar 1 ga watan oktoba babban bankin duniya ya rage hasashensa a kan bunƙasar tattalin arzikin ƙasar a shekara mai zuwa To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa shugaban majalisar sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar janar Abdulrahman Ceni ya aika da sakon taya murnar zagayowar ranar samun 'yancin kai ma shugaba Tinubu na Najeriya kamar yadda a jiya ma ya aika ma shugaban Gine wanda suke ɗasawa da shi to ko me hakan ke nufi? Ana iya samun targada tsakanin mai iko da mai iko amma dai diplomasiya tsakanin ƙasa lalle dole ta ci gaba. To bayan hatsarin kwale-kwale na baya-bayan nan a jihar Kebbi wanda ya yi sanadin salwantar rayuka sama da talatin kowane irin ɗauki ake kaiwa yanzu? A gano ina sauran jama'a suke a hito da su domin a samu a je a yi musu jana'ida ta addinin musulunci. To kamar kowace safiyar ranar talata yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ke gabatarwa inda yau shirin zai ci gaba da taɓo rigimar kujerar gwamnan jihar Kano biyo bayan yanke hukuncin da kotun shari'ar ƙarƙin zaɓe ta yi cewa gawuna ne gwamna amma abba na iya ɗaukaka ƙara kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga kashin farko na labaran duniya. Birnin Kharkiv da ke gabashin Ukraine zai gina makarantar karkashin ƙasa da za ta zama ta farko a ƙasar domin kare yaran makaranta daga hare-haren babamai da makamai masu linzami da rashi ke kaiwa babu kakkautawa in ji magajin garin birnin. Wannan kariya za ta ba dubban yara na birnin Kharkiv damar ci gaba da karatu a cikin aji ko da a lokacin da ake fuskantar barazana na makamai masu linzami magajin garin ilho terikov ya rubuta a sakon manhaja na telegram yayin da makarantu da dama a yankunan da ake gwamza yaƙi suka koma koyarwa ta yanar gizo a latilas lokacin yakin birnin kakib ya shirya wasu azuzuwa a wurare daban-daban a fadin birnin kafin fara shekarar karatu ranar 1 ga watan satumba inda aka samarwa da sama da yara dubu daya inda za su yi karatu kaki babban birnin ukraine na biyu yana da yawan al'umma da suka kai miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu kafin mamayar da rasha ta kai wa ukraine a watan fabrairun shekarar dubu biyu da ashirin da biyu a jiya litinin babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a ƙasar libya da ta tare ta dare wato gida biyu kenan ya yi kira ga samar da tsarin haɗin kai da zai kai ga sake gina birnin birnin da ke gabar teku da ya fuskanci mummunan ambaliya a watan da ya gabata wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a libya abdullahi bitley ya faɗa a wata sadarwa ana buƙatar irin wannan tsarin yayin tattaunawar bai ɗaya da shirye-shiryen gogayya tsakanin shugabannin libya da hukumomi akan sake gina birnin darna da ke gabar teku da wasu wurare da ambaliya ta shafa ruwan sama kamar da bakin kwarya da ambaliya sakamakon mahaukaciyar guguwar daniel a tekun mediterranean ta afkawa libya a watan jiya ambaliyar ta yi sanadin batsewar wasu madatsun ruwa guda biyu a wajen darna ranar 11 ga watan satumba lamarin da ya haddasa tarin ruwa mai yawa da ya share gidajen mutane zuwa cikin teku kane ya lalata kashi ɗaya cikin uku na ginin gidaje da wasu gine-ginen abubuwan more rayuwa a cewar ofishin shirya ayyukan jin kan majalisar ɗinkin duniya jami'an gwamnati da hukumomi sun ba da kiyasin mutanen da suka mutu daga dubu hudu zuwa dubu goma sha daya gawarwaki mutane da dama da bala'in ya kashe sun makale ko a cikin raguzai ko kuma a cikin tekun mediterranean a cewar kungiyoyin masu neman gawarwakin To an jima kaɗan baba makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. Yayin da kungiyar ECOWAS da gwamnatin mulkin sojin Nijar ke ci gaba da hararar juna, shugaban majalisar mulki ta sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar ɗin Abdulrahman Ceni, wanda jiya ya taya shugaban Gine mai ɗasawa da shi murnar ranar 'yancin kai. wasu bayanan da aka samu a jiya ɗin sun nuna cewa kafin nan sai da ya miƙa irin wannan takardar taya murnar ga shugaban najeriya kuma madugun ecowas bola ahmad tinubu al'amarin da masu fashin baki ke ganin mataki ne mai fa'ida a diflomasiyance daga birnin yamai ga mummuni barma da rahoton wasikar wacce tun a ranar 29 ga watan satumba shugaban majalisar soja ta cnsp janar abdulrahman tani ya saka wa hannu ta shigo hannunmu manema labarai a yammacin wannan litinin biyu ga watan oktoba jagoran sojojin juyin mulkin na mai cewa ina farin cikin isar da sakon taya murnar zagayowar wannan rana ta ɗaya ga watan oktoba zuwa gare ka da gwamnatinka da al'ummar najeriya zan kuma yi amfani da wannan dama da sunana da na majalisar cnsp da gwamnati don jaddada aniyar mu ta bada haɗin kai a dukkan yunkurin ƙarfafa hulɗa da ci gaban dangantaka da ɗan'uwantakar da ke tsakanin ƙasashen nan namu biyu a al'ummominmu janar abdulrahman tani a wannan wasiƙa ya bayyana fatan ganin gwamnatocin ƙasashen biyu wato najeriya da nishar masu makoma guda za su samar da hanyoyin shayo kan kowane irin sabanin da ya taso a tsakanin su domin tabbatar da ci gaban zaman lafiya a tsakanin kasashen nan namu ya da kanwa masu al'ummomi 'yan uwan juna dangantaka ta yi tsami a tsakanin hukumomin najeriya da nijar sakamakon juyin mulkin da soja suka yi wa shugaba muhammad bazum a ƙarshen watan yulin da ya gabata a yanda majalisar cnsp ke cewa bakin alkalami ya bushe shugaban rikon sai da yawo bola ahmed tinubu da takwarorinsa na kasashen kungiyar sun ce ba za ta saku ba dole ne a mayar da hambararren shugaban kasa kan kujerarsa mafari kenan aka yi ta kai ruwa rana to a yanzu da aka yi haka masana sha'anin diflomasiya irin su mustapha abdullahi na kallon wannan yunkuri na hukumomin nijar a matsayin wanda ka iya buɗe hanyar zama kan teburin sulhu ta san ita diflomasiya dama ana iya samun ba a gane ma juna ba amma dai in har aka ci gaba ana ma'amala lalle lalle za a ciwo kan wannan abin to da mu da najeriya ka sani iyaka wadda muke ta daga difa zuwa doso don kan ce gaya. su kuma daga borno zuwa birnin kebi. kuma da nan kadiba ko ina iyaka dangi ne al'adodinmu guda ne a mu guda ne ana iya samun targaɗa tsakanin mai iko da mai iko amma dai diplomasiya tsakanin ƙasa lalle dole ta ci gaba. Wata wasikar taya murnar ta daban da shugaban majalisar CNSP ya rubuta ita ce wacce ya aike wa jagoran sojojin juyin mulkin kasar Gina Konakiri, Kanal Mamadi Dumbuya a albarkacin bikin ranar samun 'yancin kai karo na 65 da gudanar a wannan litinin biyu ga watan Oktoba. janar chani ya jinjina wa hukumomin gine saboda goyon bayan da suka baiwa nishar a washe garin barkewar rikicin siyasar da ya biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan yuli har ma wasu rahotanni na cewa nijar ta halarci bikin faretin na kasar gine ta hanyar wata tawagar jami'an kasar da aka aika ta kanas sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To da Suleiman ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga baba makeri da kashi na biyu na labaran duniya. Sa'o'i kalilan bayan bikin cika shekaru 74 da samun kan kasar jamhuriyar China. Wato wadda ta yi a ranar 1 ga watan Oktoba tare da wasannin wuta da kuma baje furanni. babban bankin duniya ya rage hasashensa a kan bunƙasa tattalin arzikin ƙasa a shekara mai zuwa bankin duniya ya faɗa a wani hasashensa na rabin shekara a yankin da ya fita a ranar lahad cewa yana sa ran bunƙasar tattalin arzikin ƙasar zai ba zai haura kashi 4.4 cikin 100 a shekarar 2024 ba adadin da ya yi ƙasa da hasashen watan afrilu da ake sa ran ganin bunƙasar kashi 4.8 bankin ya ce raunin da ake samu a wurin ci gaba na wato sashen kadarorin kasar ya sauya hasashen baki daya bankin ya yi kashe cewa tattalin arzikin kasashe masu tasowa a gabashin asiya ciki har da china suna shirin fuskantar bunƙasa mafi kankanci na tun shekaran 1960 baicin gagarumin matsalar annobar covid-19 da matsalolin kuɗi na yankin asiya a shekarun 1990 da kuma ƙalubalen mai da duniya ta fuskanta a shekarun 1970 bankin ya rage hasashensa na shekarar 2024 na ci gaban darajar adadin abin da kasa ke samarwa lokaci guda na kasashe masu tasowa a gabashin asiya da tekun pacific wanda ya ba wato ya hada da kasar china zuwa kashi 4.5 cikin 100 adadin da ya ragu daga kashi 5 da ake sa rai a bana. a jiya litinin shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi ya tabbatar da aniyarsa ta sake neman takara a karo na uku a zaben watan disamba yayin da jam'iyyun adawan kasar ke kokawa cewa mutane da ke nuna goyon baya ga sauran 'yan takara suna fuskantar matsala kamar yadda na amsa kiran al'ummar misra a baya a yau ma ina sake amsa kiran su in ji al yana faɗa a wani jawabinsa na rufe taron wuni uku da aka gudanar a kan tallatar da manufofin gwamnatinsa a wani sabon babban birni da aka gina a wajen birnin alkahira ana sa ran alsisi tsohon babban hafsan sojin kasar wanda yake mulkin kasar tun shekarar 2014 zai sake shiga takara kuma ya samu sabon wa'adi na uku bayan ya yi wa kundin mulkin kasar gyaran fuska shekaru hudu da suka gabata domin ba shi damar ci gaba da mulkin kasar har shekarar 2030 a cikin 'yan makonnin nan magoya bayan sa sun kaddamar da gangami akan manyan alluna da sakonnin jama'a suna kira da ya tsaya takara a zaben ranar goma zuwa goma sha biyu ga watan disamba yayin da babban jam'iyyar adawan misira ta ce tana fuskantar matsin lamba To a gaida babu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda za a ji halin da ake ciki bayan hatsarin kwale-kwale na baya-bayan nan a jihar Kebbi wanda ya yi sanadin mutuwar mutane sama da talatin. Muhammad Nasir gare ka. Kwale-kwalen ya ɗauko mutane ne da aka kiyasta yawansu ya wuce mutum hamsin. Sun fito ne daga jihar Niger zuwa cin kasuwa a garin Yawuri na jihar Kebbi. waɗanda suka ga yadda lamarin ya auku sun ce iska ne mai tsananin karfi ya taso sai taguwar ruwa ta ja kwale-kwalen daga nan sai ya nutse da mutanen alhaji sani ya wuri a gaban idon sa lamarin ya faru ya kai ya nuce ya ya nuce cikin tafiya shi kawai taguwa iska ne ya yawa ya ce tafiya kawai ko ya buga daya ya buga biyu kawai sai jirgin nuce daga mutane suka kama tuma suka kama tuma ina kallo suna tuma ina kallo suna tuma ina kallo ina kallo suna nucewa guda guda suna nucewa saboda iska ya yawa. to wani irin yanayi ake ciki yanzu bayan nucewar jirgin. yanzu ga ana ta an dogo masu masu ah, masu ah, duba suna ah, eh, eh. eh. suna nuta cikin suna lalabawa da jiragen su shugaban karamar hukumar mulkin yawuri ta jihar kebbi bala muhammad yawuri ya ce kwale-kwalen ya ɗauko mutane da kayan abinci kafin lamarin ya faru an dai kawo ɗauki wanda yake an samu mutane za su kai mutum goma fiye da mutum talatin da wani abu suna nan cikin ruwa hawi yanzu ga da nake magana da kai jirage suna can mun sa mun sai kayayyaki na nuta da yagwage da jirage saman ruwa domin a tono inda wannan jirgin yake sannan kuma a tsamo a ga waɗannan mutanen da suka nuce a cikin wannan ruwa da sun yi kasa sun yi ƙasa suna na cikin ruwa sun yi ƙasa saboda haka lalaben su annan ake yi cewa mu gano dai ina jirgin yake cikin ruwa da ya nuce a gano inda yake sannan a gano ina sauran jama'a suke a hito da su domin a samu a je a yi musu jana'ida ta addinin musulunci wadda a Eh, da. Irin haka ya faru a jihar Sokoto wadda ke makwabtaka da jihar Kebbi a wannan mako inda kwale-kwale ɗauke da 'yan mata goma sha ɗaya ya nutse cikin ruwa a yankin karamar hukumar mulki ta yabo inda 'yan mata shida suka rasa rayukansu kamar yadda ɗan majalisar jiha mai wakiltar yankin abubakar shehu shamaki yabo ya tabbatar. An samu hadarin kwale-kwale a ɗan ta cikin gundumar turankawa inda wannan kwale-kwale ya ɗauko mutum goma sha ɗaya daga cikinsu akwai 'yan mata shidda waɗanda suka rasa rayukansu a inda aka samu ceto mutum biyar kuma ana kira da dukkan hukumomin da abin ya shafa da suka yi ɗauki da taimako ga iyalan waɗanda wannan haɗari ya rutsa da su haɗoran kwale-kwale dai sun jima suna laƙume rayukan jama'a duk da kalaman da mahukunta ke yi na ɗaukan matakan kariya daga matsalolin irin haka ya faru a shekara ta 2021 a garin wara mai makwautaka da garin yawuri duka a jihar kebbi inda mutane fiye da 100 suka rasa rayukansu baya ga wasu haɗoran kwale-kwale makamantansa da suka yi ta faruwa a wasu sassa na najeriya muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya to a gaida muhammad nasir yanzu kuma ga shirinmu na gaba saka mai wuya ashirin da bakwai ba ta kai yawan dubu saba'in ba tun da ba ta kai ba bai kamata a ce ga wanda ke ba sai dai a kira a gudu wanda a ce ba kudu. ka'idar shi ne dole sai kuri'a ta zama da sa hannun presiding officer da kwanan wata da sam ɗin a jiki duk inda aka zama ba ɗaya daga cikin wayannan abubuwa to wannan kuri'ar ba ta zama tabbatacciya ba kuma ba za a kirga ta ba ta zama kimbalin. domin mai shari'a da kanta Allah ya kamata ce akwai wannan jira ta faru a lokacin umaru musa Allah ya jika tabarta masa da mai girma Muhammadu buhari da yake magana da cewa ba a yi da su ba yana nufin ya ce su jam'iyyar da kuma abba kabir yusuf ba lauyoyinsu a kotu ba za mu yadda ba za mu ɗaukwa kara wannan abun billahi wanda zai ramana sunan sa ƙarya sunan sa ke wasan kwaikwayo sunan sa zali. jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwa mu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya daga ranar talata da ta wuce lokacin da muka fara kawo muku muhawara kan shari'ar gwamnati gwamnata jihar kano an samu wasu shari'o'i na gwamna jihohin arewa maso yammacin najeriya guda biyu da suka faru a zuwa wannan lokaci ne yau dinnan wato a jihohin kaduna da kuma sokoto hukuncin da kotunan shari'a zaɓe suka gabatar a jihohin kano da sokoto ba sa da wata tababa ko kuma shaka kan yadda suka gabatar kamar yadda aka sani a shari'a da aka gudanar a jihar kano ita wannan kotun zaɓe din ta tabbatar da cewa ba ɗan takarar jam'iyyar nnpp wato abba kabir yusuf ne ya cinye zaɓen da aka yi na gwamna ba a wata maris da ya gabata ta ce nasiru yusuf ga na jam'iyyar apc shine ya lashe wannan zaɓe din haka zalika ita ma shari'a da aka yi kan zaɓen gwamna a jihar sokoto ba ta da wata tababa da wata tangarɗa dangane da ita domin kotun ta fito kai tsaye karara ta ce amir aliyu na jam'iyyar apc shine ya lashe wannan zaben na gwamna wato ya nasara kan malam sa'idu umar dogon doma na jam'iyyar pdp kenan to amma shari'a kaduna kam akwai rudami a cikinta domin biyu daga cikin alkalai din sun ce ubasani na jam'iyyar apc ba shine ne ya ci zaben ba wanda suka ce ya ci zaben shine isa muhammad ashiru na jam'iyyar pdp to da shi ashiru din da shi ubasanin dukkan bangarorinsu sun ce za su daga wannan shari'a din zuwa kotuna na gaba To a dukkan waɗannan sharowi ɗin da kanan da sakwato da Kaduna ɗin dukkan 'yan takara ɗin waɗanda ba su samu nasara ba sun ɗauki alkawarin cewa za ci gaba da bin hakkin su har zuwa kololuwa wato har zuwa kotun koli ta ƙasa ɗin. To mu dai za mu ci gaba da duban abubuwan da ke faruwa kuma in abin ya kama za mu bi jihohin nan ɗaya bayan ɗaya mu kawo muku muhara kan zaɓen nasu ko kuma kan rikicin zaɓen nasu. a yau kan za mu kawo muku kashi na biyu ne na muhawarar da wakilinmu na kano muhammad ibrahim kwale shirya mana ne tsakanin hashimu suleiman dugura wato shugaban jam'iyyar npp na jihar kano din da kuma honorable muntari ishaq ya kasai jigon jam'iyyar apc kuma tsohon kwamishina a karkashin gwamnatin ganduje to amma kafin su tsunduma cikin muhawar tasu bari mu ji wasu ra'ayoyi na wasu kanawa kan wannan al'amari sunana jara salu gaskiya wannan hukunci da aka yi kiya ni dai ban ji daɗin sa to ni abin da nake fata a matakan na gaba na kotu da su tsaya su duba su tsaya dai su duba sosai da sosai a yi adalci a wannan shari'a To a gaishe ku, to za mu bude wannan muhawara ta yau ne da kalaman da shi tare shaka ya sai inda yake gabatar da abubuwa uku da suka jingina a kansu a cikin shari'a tasu inda suke kalubalantar nasarar jam'iyyar NNPP. Ararrakin nan da muka shigar abubuwa guda uku muka shigar muka yi kuka a kai. Na farko dai rashin cancantar ma shi kansa wato dan takarar jam'iyyar NNPP Abba Kabiru Yusuf ya zama ɗan takara. Domin an baka bi ka'ida ba ta tsarin mulkin kasa na ka zama dan takara wannan yana da dama hukumar zaɓe ta kotu tana da dama in ta tabbatar da haka ta soke zaben ka ta karfe ta ba wanda take ganin shine ya zo na biyu haka kuma ɗaya daga cikin wannan takardar kenan na biyu kuma mun kalubalanci yawan wayannan ƙuri'u da suka samu wayannan ƙuri'un da suka samu suke maganar miliyan ɗaya da wani abu mun kalubalanta don mun gano akwai ƙuri'un bogi don haka muka zo muka nemi kotu ta bamu dama mu je hukumar zabe a ɗauko akwati bai akwati karamar hukuma bai karamar hukuma a tantance a gano adadin ƙuri'un nan a tabbatar da abin da yake akwai haka ne kukan da muka ko ba haka bane kuma an fara aikin nan tare da jami'an tsaro da wakilan su jam'iyyar na bibi aka fara sai da aka ci rabin ko kuma sama da rabin ma ƙananan hukuma don an yi karamar hukuma ashirin biyar da wakilansa ake zuwa a tantance wayannan abubuwa aka gano wayannan abubuwa kuma wayannan kuri'u sai da muka je bayan an zaro su an zakulo su sai da muka tabbatar hukumar zabe ta tabbatar da su abin da bature yake cewa true certified copy wanda kowanne sai da suka buga masa sam suka sa hannu wayannan ƙuri'un su muka ɗauko muka kawo kotu sannan muka kawo abin da ake cewa bibas mashin aka kawo shi kotu aka zo aka tantance sannan muka gabatar da shaida wannan wannan eh, ban ba <laughs> alhaji mutari ya kasai eh, Hashimu Dugura duk wannan abubuwan da aka yi haka ne an yi su kuma a gaban lauyoyinku da sauran shaidu misali? Duk da zai daga waje su suna kasu su yawanci sun yi alƙalancin da kani. Shi ke gaya kutun ɗaya wanda ya halitta wannan zuwan yadda cewar sun je sun yi su a matsayin na masu hukuma a sama masu hukuma a tsakiyar ƙasa sun je sun yi dabarun su amma abin da muke faɗa shi ne su hukumar zaɓe sashi na 162 na tsarin mulkin kafin tarihin Najeriya ya tabbatar da cewa babu wani mutum bayan electoral officer da presiding officer da electoral officer sun zo su tabbatar da zaɓe sun buga stamp sun dikilarin wanda ya babu irin wani hukunci da ya kamata ya biyo baya illa hukuncin da suka yanke na lokacin da gabatar da zaɓe domin mai shari'a da kanta Allah ya kamata ce akwai wannan jira ta faru a lokacin umaru musa allah ya rika abarta masa da mai girma Muhammadu Buhari a 2008 inda Buhari ya ɗauki ƙuruƙu da yawa ya kawo kotu cewa an masa ainihin ƙuri'un da ba sa cikin tsari. Wannan ne ya sa kotu ta duba da ta gani ta duba wannan shashi na ɗari da ta ce babu wani mutum da ke da hurumin sanar da wani ya ci kowa a faɗi illa hukumar zaɓe. Saboda haka idan hukumar zaɓe ta tabbatar da wannan ƙuri'u daga hannunta suke kuma ita ce ta buga su ba wuri ne ya yi abu nan ba. to babu yadda za a yi a ce an saba wani abu. Amma ita kotu abin da ta ce ai ƙuri'u na hukumar zaɓe ne amma ba a sa wato hatimin hukumar zaɓe ba kuma ba a sa babu kwanan wata kuma ba a sa hannun babu sa hannun jami'anta. Ai shi yasa nake gaya maka cewa Malam Hashimu Dukurawa bai karanta tsarin mulkin Najeriya ba ko ma bai san shi ba. Inda ya karanta tsarin kuma da akwai doka da aka yi gyara ta shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu duk an ja dokar nan ta kawo nan gyare-gyare ina jin kamala ina jin kamala hashimu ni ne a gulo ba kai ba to ka bani an gama da nisa tambaye ka abun da jin mm. aliyar da kanta ta faɗa ta ce wannan baya cikin abin da za ta yi tsarin dokoki akan amma abu ma ji tare ta zago ta zago ta zagawo ta ta kuma wai ƙuri'an ma da aka zaɓan wanda ta zama yan bari guda dubu saba'in ce nan kuma ta ce ga wani ya samu kura idan ta yi wani damu da ta ɗaya a ƙarfin ta da ikonta ƙura dubu ɗari da sun da mu ta ce ya samu ƙura dubu ashirin da bakwai a kan mu to ai idan zaɓe kuma ya zama total invalid board da ake da ake samu ya fi total winning number da ofin da aza sun ya samu ma'ana dubu ashirin da bakwai ba ta kai yawan dubu saba'in ba tun da ba ta kai ba bai kamata a ce ga wanda ya ce ba sai dai a kira zaɓen goge goge a ce ba amma kawai ta rufe idan ta tun da wani idan kamar kamar Suleiman Hashim Dugura ku kaman kun fi a ce da a ce kamar in kulusu ita alƙaliya ta ce ayi a ba so bane ai ba so bane ai mu abin da muke so kawai Allah ya ba mu zaɓe aina ta ce mun cika mai da alhakin faɗa ta faɗa ba mu muka yi ta ba ba inda fi wace aikin kowa take yi ta yi zaɓe ta gamsu ta buga ta sanar kamar yanda suka sanar a tsoron jihohi kuma wannan wanda ya sanar da kwanan mai ita ce jihar ta shida ya sun zaɓe amma bai san dalilin da aka zo aka yi noma a rena shi a nuna masa bai yi aiki ba a ce wai bai faɗa daidai ba sai wani alƙali ne da faɗa ai ba ki hankali ba ne faɗin ga wanda ya ci zaɓe. kamar bayanan ka sun nuna ba ku gamsu da ma da wannan tsari da alƙali ya ce ba kenan. watsi da shi muka kirka shi ko ma mu ɗauka na mu nuna hukunci ɗan yi hukunci ne. honorable eh, mutariya ya kasai ga alama karfa a tsami yanayi na tali kota ko matin da kaji shi hashi musulman yana cewa jam'iyyar ta nnpp za ta ɗaukaka ƙara. to ai abin nake so hashi mai gane da yake maganar cewa ba a yi da su ba yana nufin ya ce su jam'iyyar su da kuma abba kabir yusuf ba lauyoyinsu a kotu duk wannan wata shidan da ake zuwa ake zama ake kalubalantar abubuwan nan su ne kawai daga alkalai sai lauyoyin jam'iyyar apc ne kawai ba lauyoyin jam'iyyar NNPP ba lauyoyin Abba Kabiru Yusuf a wajen duk lauyoyin nan suna nan kuma duk shaidun da muka gabatar sun yi cross din su sun musu tambayoyi kuma sun ba da amsoshi kuma mun ɗauko shaidun nan daga kan kowane akwati mun kawo based on wa'annan abubuwa ya sa ita hukumar zaɓe ta tabbatar da cewa wa'annan ƙuri'u tabbas wa'annan suke da alhakin tabbatar da su ba tabbatar da su ba domin a tsarin mulkin ƙasa da kuma gyaran dokar ƙasa da aka yi ka'idar shine dole sai ƙuri'a ta zama da sa hannun presiding officer da da kwanan wata da sam din a jiki duk ina aka zama ba ɗaya daga cikin wayannan abubuwa to wannan ƙuri'ar ba ta zama tabbatacciya ba kuma ba za a kirga ta ba ta zama invalid sai da kawai nan ƙuri'u da aka tsebo haji Musulman haji Musulman waya aka ne ya zama cewa ƙuri'unku nan wai babu hatimin hukumar zaɓe ba ma kwanan wata ya aka yi ya aka aka yi wa ragaya. Wannan na ce maka ita kanta wani alƙalin da kalin zai ke wasu hukunci da kanta. ta faɗa ta ce wannan abun ya faru a lokacin ta faru abubuwa guda uku wanda zai gabatar mata suka ce ba su da kurmi akan tuhumar su wannan sun ce na farko abubuwa ba ɗan jafiya ba ne na biyu suka ce ba shi da katin jam'iyya na uku suka ce ƙuri'un da aka jefa ba shi da ba su da san ba su da wayi ta ce duk wa'annan guda biyun na farko da rashin kati da rashin zama sa dan jam'iyya wannan free election matters ne sannan wannan ma da ta faɗa na cewa an jefa ƙuri'u wanda ba su da sam ba su da kwanan wata ba su hannu ta ce duk wannan ya faru a lokacin umar muzar ado allah ji kansa da gafara da malam buhari kuma aka tabbatar da umar musa shi ne shugaban kafa kuma har yi mutu ya koma ga allah ba su ke yi ba saboda wannan laifin. kuma da haka wai kun yarda cewa babu Hatimi kenan. ba za mu yi ba za mu ɗaukar kara muna kira da magoya baya su kwatar da hankalinsu wannan abun billahi wallazi ramanu sunansa ƙarya sunansa wasan kwaikwayo sunansa zalunci ko ba za mu yi ba allah ba ba zai wani bayan allah ya da. To gaishe kuma malamai. To in Allah kama rana wato za mu zo da kashi na uku na wannan muhawara din kuma akwai abubuwa zafafa da za ku ji an tabo daga cikin su shine shin tsakanin jam'iyyar NPP da APC wacce ce shugabanninta suka fi zalunci a ganin su masu yin muhawara din nan sannan idan aka ce jam'iyyar apc ta yi nasara yusufu gawuna ya dawo ya zama gwamna za su ɗauki ayyukan da yan npp suka fara su ci gaba da su ko kuma su ma za su mai da agogon bayani. to sai a jira mu zuwa makon gobe na Allah kan muna godiya ga su baki namu Hashim Suleiman Dugurawa da kuma shi Muntari Ishaq ya kasai da kuma musamman shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ya shirya mana wannan muhawara kuma ya ce mana ita daga can ta dabu. A madadin su duka ne Ali Mustapha Sakutu mun ba ku lafiya. To yanzu kuma ga shirmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. birnin kakibu da ke gabashin ukraine zai gina makarantar karkashin kasa da za ta zama ta farko a kasar domin kare yaran makaranta daga hare-haren bamabamai da na makamai masu linzami da rasha ke kaiwa babu kakkautawa in ji magajin garin birnin a jiya litinin babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a ƙasar libya da ta dare gida biyu ya yi kira ga samar da tsarin haɗin kai da zai kai ga sake gina birnin da ke gaban teku da ya fuskanci mummunan ambaliya a watan da ya gabata sa'o'i kalilan bayan cika shekar bayan bikin cika shekaru 70 da samun yancin kai da kasar china ta yi a ranar 1 ga watan oktoba tare da wasanni da kuma baje furanni babban bankin duniya ya rage hasashen ci gaban tattalin kasar to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu anjima da hantsi karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin baba ya kuma keri da injiniyan mu na yanzu yanzu jona da kuma shi daji balawi da ya zama mana producer ni ibrahim almasi ke cewa sai an jima da